sauraro barkanmu da safiya Rukayya Abba Kabara ke muku barka da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya wanda ke taɓo manyan batutuwa ko kuma abubuwan da suka faru a duniya cikin makon da muke ban kwana da shi don yi wa mai sauraro bitar su. To a cikin shirin za a ji yadda gwamnati ta ceto ɗaliban kuriga da ke jihar Kaduna ta Najeriya tare da sada su da iyalansu. Akwai mu tafe da dambarwar da ta zagaye batun ƙarin kuɗin aikin hajji da ya gigita maniyatan Najeriya sai dai kuma gwamnati ta kawo musu ɗauki a wasu jihohin. Za ku ji yadda harin ta'addanci mafi muni a rasha ya halaka mutane 130 kuma tuni waɗanda aka kama suka amsa laifinsu sannan za mu kawo muku yadda alaƙa tsakanin isra'ila da amurka ke ƙoƙarin samun ɓaraka a sakamakon bijirewa umarnin tsagaita wuta da isra'ilan ta yi waɗannan da ma wasu labaran za su zo muku a cikin shirin sai ku biyo mu. To madalla a ranar goma ga watan da muke ciki na Maris ne 'yan bindiga suka kutsa kai makarantar firamare ta garin Kuriga da ke jihar Kaduna ta Najeriya inda suka yi garkuwa da ƙananan yara kusan 150 tare da malaman su. tun bayan faruwar lamarin ne kuma gwamnati ta sha alwashin ceto yaran ko ta halin kaka ranar litinin da ta gabata ne shalkwatar tsaron najeriya ta ce ta gano yaran a jihar zamfara ga dai wakilinmu na jihar kaduna aminu sani sado tun da sanyin safiyar jiya lahadi ne dai labarin ceto yan makarantar ya cika gari musamman a kafafen sadarwa na zamani jibrin goda bakuriga ɗaya ne daga cikin iyayen da aka yi garkuwa da 'ya'yan nasu mun yi farin ciki kwarai da gwamnatin jihar kaduna ta kira mu ta tabbatar mana da cewa an sami karɓo 'ya'yanmu sun dawo cikin koshin lafiya to sai dai yanzu abin da ya rage shine za ta ba su domin a kai yaran nan ga iyayensu ba za mu ce komai ba tukuna sai allah ya sa mun ga yaran nan ido da ido mun tabbatar da yawansu dukansu da suka tafi dukansu sun dawo ko kuma da saura to sannan kuma za mu samu abin da za mu iya cewa shi ma sha'aibu nuhu kuriga ya nuna jin daɗin sa dangane da ceto 'ya'yan nasu da aka yi. Na ji daɗi kwarai da gaske saboda akwai yara na na jini na a ciki kuma kamar da aka yi mana alkawari Allah dawo mana da yaran mu cikin lafiya da zaman lafiya mun gode. Duk da sace 'yarsa da 'yan bindiga suka yi, Jibrin Gode ba Kuriga ya ce dole 'yar tasa ta ci gaba da karatu. A za su ci gaba da makaranta, domin dai ai ilimin ake so a kashe, kaga aka kashe ilimi to kaga ai ba noma ba kiwo. to saboda haka za mu jajirce mu ga cewa mun ɗauki matakan da 'ya'yanmu suka ci gaba da karatu sai dai har yanzu gwamnatin jihar bata ce komai ba dangane da sanarwar da rundunar sojin kasar ta fitar na cewa an kubutar da yara 137 sabanin 287 da aka sace tun farko aminu sani sado kaduna rfi hausa To bayan gano yaran ne kuma gwamnati ta ce ba za ta sada su da iyalansu ba har sai ta tabbatar da lafiyar kwakwalwarsu da kuma ta jikinsu kasancewar wasu daga cikinsu ba su da lafiya kuma alhamis din da ta gabata ne gwamna Ubasani ya mika wa iyayen yaran su guda daga cikin iyayen yaran da aka yi garkuwa da yaransa guda goma ya yi mana karin haske game da yadda suka ji da kubutar da yaran nasu. Yaran nan Allah ya sa an amso su dama an ɗauki yaran muna tunanin cewa wajen su ɗari ba wani abu ne sada sannu sa sannu suka dawo suka kwashi waɗansu mutum ɗari da talatin da takwas ɗaya daga ciki allah ya masa rasuwa shine malaminsu to Allah ya sa sun dawo cikin ƙoshin lafiya muna ɗaya daga cikin iyayen da jiya mai girma gwamna ya kira mu ya ce mu je mu ga 'ya'yanmu mun je mu kuma mun ga yaran cikin ƙoshin lafiya da walwala muna cewa mun gode Allah saka da alheri a yanzu a takaice ina da yara sun kai goma ciki wanda aka ɗauka kuma allah ya sa duk suna nan naje na gansu cikin ƙoshin lafiya da inganci da kyakkyawan kula to malam al'amarin hain uba da da uba ai kai ka san irin soyayyen da ke tsakani malam ba sai mun tsaya muna wani kace na ce ba wata ala ya taimake mu Allah ya bamu zuraƙaƙurin gwamna mai tausayi wallahi a alƙawarin da ya zo ya sanya ya mu rayuwar mu da Tumadalla. tunda muna Najeriya ne kuma kan batun ta'addanci bari mu ji yadda tsohon kwamishinan harkokin siyasa tsaro da zaman lafiya na kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS Francis Behanzin ya yi gargaɗin yiwuwar sake taɓarɓarewar zaman lafiya a Najeriya da yankin Sahel. Azima Bashir Aminu na tafa da ƙarin bayani. A wata zantawarsa da manema labarai a birnin Washington DC na Amurka dangane da taɓarɓarewar matsalolin tsaro a Najeriya da makwabtanta Francis Behanzin wanda ƙwararre ne a sha'anin tsaron Afirka Amurka ya ce matsalolin na ci gaba da taɓarɓarewa a kowace rana wanda ke da nasaba da rashin haɗin kai a dukkanin fannonin yaƙi da matsalar. Bahanzin wanda tsohon janar ɗin soji ne ya ce duk da yadda ƙasashen na Najeriya da takwarorinta na Sahel ke ikirarin yaƙi da matsalolin tsaro ba su da cikakkun tsare-tsaren da suka dace a ɓangarorin soji da ɓangaren tafiyar da gwamnati haka zalika babu manufofin tunkarar matsalar. Hatta a makalar da ya gabatar a cibiyar tsaro da zaman lafiya da ke Amurka. Tenzin ya ce ana ci gaba da ganin ta'azzarar matsalolin tsaro a kusan dukkanin kasashen da ke tsakanin Sahel har zuwa Sudan duk da tsare-tsaren da aka gabatar ciki har da shigar Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kai ga girke dakaru dubu goma sha uku a Mali gabanin rushe su a farkon shekarar nan. To madalla. Kafin mu sake komawa Najeriya bari mu ratse zuwa kasar Chadi, inda rikicin siyasa ke sake turnikewa tun bayan da kotun kundin tsarin mulki ta haramta wa 'yan takara daga jam'iyyun adawa sama da goma tsayawa takara, lamarin da 'yan adawar ke ganin cewa da sake. Ahmad Hasaballa Subiyan shine mai magana da yawun waɗanda aka yi watsi da takararsu, ya ce da alama gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne kawai saboda ƙabilanci. Le pouvoir de transition nous a écarté les uns après les autres sur gwamnatin rikon ƙwarya ta hana mutane tsayawa takara ne ba tare da wasu dalilai kwarara ba duk ba gani daga cikin mutane goma da aka yi watsi da takararsu tara sun fito ne daga yankin tsakiyar kasar nan abu na biyu da muka lura da shi kuwa takwas daga cikin mutane goma da aka baiwa damar shiga zaben duk 'yan arewacin kasar ne yayin da sauran biyu za su fito daga sauran yankuna a nan sai ka yanke wa kanka hukunci a game da abin da ake nufi da hakan saboda haka muna kira ga jama'a da su ci gaba da jajircewa ta hanyar amfani da duk wata dama da doka ta basu don hana kama karya a wannan kasa. mu kuwa 'yan takara goma da aka hana tsayawa takara muna kira da a sake lale domin ta haka ne kawai zaben zai iya samun kima a idon jama'a kazalika muna gargaɗin waɗanda ke ƙoƙarin nuna taurin kai to su sani cewa fa akwai hanyoyi da dama za a iya yin amfani da su domin hana shimfiduwar kama karya ta hanyar fakewa da wannan zaɓe. Yanzu kuma sai Togo inda 'yan majalisar dokokin kasar suka amince da yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima ta yadda zai ba da damar mayar da ita kan tsarin mulkin firaminista a maimakon shugaban kasa mai cikakken iko lamarin da bai zo wa 'yan adawa da daɗi ba inda suke ganin wannan wata makarkashiya ce kawai aka shirya don wa shugaba Fona Simbe damar dawwama kan karagar mulki. Da alama wannan mataki bai yi wa har jagororin addini daɗi ba inda Reverend Fada Emily Segbeji ke cewa ya kamata gwamnati ta sake nazari kan wannan wannan mataki. A daidai lokacin da muke shirin samun goron gayyata domin ganawa da shugaban kasa, kamar dai yadda muka nema a wasikar da muka rubuta masa, sai kawai muka tashi da wannan labari da ke cewa Majalisar Dokoki ta amince da yi wa kundin tsarin mulki gyara. abin da ke nufin cewa togo ta sauya daga tsarin shugaba da jama'a ke zaɓa kai tsaye zuwa wanda 'yan majalisar dokoki ke zaɓa. Saboda haka ne mu manyan shugabannin cocin katolika na ƙasar Togo muke yin kira ga shugaban ƙasa da ya jinkirta sanya hannu kan wannan sabon sauyi. Shawararmu a nan ita ce, a yi ƙoƙarin buɗe tattaunawa da ilahirin ɓangarorin al'umma na ƙasa. Amma kuma wannan sai bayan zaɓen 'yan majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomi wanda aka shirya gudanarwa nan ba da shimawa ba. Yanzu kuma sai Senegal inda Basir ya Faye ya lashe zaben shugabancin kasar da sama da kaso 54 na adadin kuri'a sama da miliyan bakwai da aka kada a zaben da ya gudana cikin kwanciyar hankali. Da farko dai an yi hasashen cewa zaben zai gudana ne cikin fargaba da tashin hankali. La'akari da yadda zanga-zanga ta rika barkewa bayan da shugaba makisal sal ya ɗage zaben da sauransu. Bayan lashe zaben, Dumaye Faye ya ɗaukar wa 'yan ƙasar alkawura da dama ta cikin jawabin farko da ya yi. Cette élection est intervenue dans un contexte Wannan zaben ya gudana ne bayan rikice-rikicen siyasar da ya sanadiyar rasa rayuka, jikatar mutane da kuma tsara wasu masu kishin ƙasa. Muna buƙatar buɗe wani sabon babi na sasanta zukatan jama'ar ƙasa da kuma aiki tukuru domin tabbatar da fatar da ake da ita dangane da zaben da aka min da kuma ayyukan da zan yi. Ina kira ga 'yan uwanmu 'yan ƙasashen Afirka, maza da mata, da su aiki tare wajen tabbatar da ci gaban da ƙungiyar ECOWAS ta samar na haɗin kai aka tare da gyara kurakuran da aka samu musamman muradin siyasa zan aiwatar da makamancin haka ta hanyar tabbatar da haɗin kai da ci gaban siyasa da kuma tattalin arzikin nahiyar mu ina shaidawa ƙasashen duniya cewar senegal za ta mutunta yarjejeniyoyin da ta rattabawa hannu kuma za ta zama kawa abokiyar tafiyar kawayenta waɗanda ke buƙatar hulɗa da su ta hanyar mutuntawa da kuma inganta haɗin kan da ke tsakaninsu. To su ma a nasu ɓangaren masu sanya idanu kan zaben irin su Farfesa Usman Muhammad wanda ya lura da yadda zaben ya gudana ya ce tabbas 'yan Senegal sun ci tuta a fannin dimokuraɗiyya. Shi wannan zaɓe da aka yi ana ganin kamar ba zai yiwu ba. cewa Macky Sall ya sa kafa ya sa duk wasu al'amura wanda za su tabbatar da Senegal a kan cewa ita ce ta goma shi a Afirka kan maganar demokradiyya sai gashi kuma ubangiji Allah ya sa sun samu tunani dogon tunani sun bar 'yan adawa kuma shi a wannan saurayi ya ci wannan zaɓe wannan abin alfahari ne alfahari ne ta fannoni da yawa idan Allah ya sa shi wannan saurayi ya hau tun da lauya ne kuma ya yi gwagwarmaya Allah Ubangiji ya rike hannun shi da tabbatar da cewa Senegal za ta rike wannan dama nata na nuna wa duniya cewa ita fa ta goma shine a harkar demokradiyya da zaɓe. Tunda kaga AU African Union wato tarayyar Afirka da ECOWAS da yau, sannan kuma da tarayyar Turai duk sun bi sun yadda a lokaci guda sun fitar da rahoto. Kai wannan abin yabawa ne kuma juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganin ta. To yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda hukumar kula da aikin haji ta sanar da ƙarin kuɗin kujerar bana daga naira miliyan hudu da dubu ɗari bakwai zuwa fiye da naira miliyan takwas a wasu jihohi. Hukumar ta ce rugurgujewar darajar naira kan dala ne ya tilasta mata yin wannan ƙari. Wannan da ya da alama bai yi wa maniyata daɗi ba inda wasu da dama suka fara buƙatar a mayar musu da kuɗaɗensu. To sai dai kuma gwamnatocin wasu jihohi sun yi haɓasa wajen rage wa maniyatan yawan kuɗaɗen. Gade Shamsiya Haruna wadda za ta kawo mana ƙarin haske kan wannan batu. Sai dai wasu daga cikin maniyyatan sun ci gaba da roƙon hukumomin jin daɗin alhazan jihohinsu da su mayar musu da kuɗaɗen da suka ajiye saboda gazawarsu wajen cika ƙarin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da hukumar alhazan Najeriya Nakon ta sanar a ranar Lahadin da ta gabata. har yanzu dai babu tabbacin ko hukumar nakon din za ta ƙara wa'adin ci gaba da biyan cikon waɗancan kuɗaɗe da ta ƙara wa maniyyatin na bana gwamnatin najeriya dai ta ce ta bayar da naira biliyan casa'in don tallafawa aikin hajjin banan a ƙasar saudiya kamar yadda rahotanni suka bayyana idan ba a manta ba a watan disambar bara ne hukumar nakon ta ƙayyade mafi ƙarancin kuɗin da ya kai naira miliyan hudu da dubu tara ga kowane maniyyaci To amma daga bisani nakon ɗin ta danganta ƙarin kuɗin da aka samu a baya-bayan nan da karyewar darajar kuɗin ƙasar da Najeriya ta shafa watanni tana fama da shi. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya sanar da bayar da tallafin naira dubu ɗari tara ga kowane maniyaci da ke jihar. Har yanzu muna Najeriya kuma za mu sake ratsewa ga bangaren tsaro, to amma a wannan karo a kudu maso kudancin kasar, inda rundunar sojin Najeriya ta sanya jerin wasu mutane takwas da take nema ruwa a jallo, waɗanda ta ce suna da hannu kan kisan wasu sojoji goma sha bakwai a jihar Delta, cikin waɗannan mutane har da basarake da kuma farfesan jami'a sai kuma mace guda ɗaya. Clement Ikolo shine mai riƙe da sarautar gargajiya da sojojin ke nema ruwa a jallo, kuma tuni ya miƙa kansa hannun jami'an tsaro bayan musanta hannu a kisan ta cikin wani faifan bidiyo da ya saki. Um, Bisa labarin da ya fito um, da safiyar cewa ana nemana, ina kan hanyata ta zuwa rundunar 'yan sanda na jihar Delta domin bayyana wa 'yan sanda cewa ban da laifi. Ba ni da hannu a cikin wannan kazamin faɗin da ya auku. Ban san komai ba game da wannan uh, laifi. Eh tabbas ni ne sarkin gargajiya na Iwu Ikolo. Wannan matakin da na ɗauka zai zama hujja akan cewa ban san komai ba game da wannan lamarin. Don haka zan je ofishin 'yan sanda domin mika kaina tabbas na yi matukar mamakin cewa sunana yana cikin waɗanda ake zargi da hannu a cikin wannan lamarin ba ni da hannu a cikin lamarin da ya shafi kisa ba na goyon bayan haddasa rigima da kowa wannan ba halina ba ne matsayina na ɗan adam wannan babban laifi ne a duk wanda ya aikata shi ya zama lallai a tsananta dogon bincike domin gano wanda suke da hannu a ciki domin a gufanar da su a gaban kotu Madalla. To jiya Juma'a ne al'ummar Kirista a duniya suka fara gudanar da bukukuwan Ista wanda ke zuwa bayan kammala azumin kwanaki arba'in kowace shekara da ake kira Lent. Dangane da tasirin wannan biki, mun ji ta bakin ɗaya daga cikin manyan limaman kiristocin Najeriya Fasto Yahana Buru kuma ga tsokacin da ya yi a kai. To Good Friday ana magana akan cewa rana ne da aka Yahuda suka hada karfi da karfe suka kashe shi bisa ga imanin Krista da kuma littafin mai tsarki. to nan ne krista begensa da imaninsa da bulus ya rubuta a cikin littafin romawa sura goma aya tara zuwa goma cewa in ka yi imani ka kuma ba da gaske daga zuci cewa Yesu ya mutu bayan kwana uku Ubangiji Allah ya tashi shi daga matattu to za ka samu ceto. Gama da zuci ne mutum ke imani ya furci da baki to shine kalman shahadan Kirista. Ya kawo Roma Sura goma aya tara zuwa goma ya wannan kalmar shahada zuciya guda ya shiga addinin kirista. Mutuka kirista bai wannan kalmar shada to babu kuma wannan bikin ba zai zama da ma'ana a gurin shi To madalla. Yanzu kuma sai Rasha inda a tsakiyar mako aka wayi gari da harin 'yan ta'adda a wani ɗakin taro da ke wajen birnin Moscow wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 150. Duk da cewa kungiyar IS reshen kasar Afghanistan ta ɗauki alhakin harin, amma shugaban ƙasar Vladimir Putin ya tsaya kai da fata kan cewa cikin harin akwai hannun ƙasashen Birtaniya, Amurka da kuma Ukraine. Zargin da tuni kasashen suka musanta. Jami'an tsaro dai sun yi nasarar kame dukkanin mutane hudun da suka kai harin 'yan asalin ƙasar Tajikistan. Iran kuma bayan gabatar da su a gaban kotu uku daga cikin su sun amsa laifinsu sai guda ɗaya da baya cikin hayyacinsa. Fayafayen bidiyo sun nuna yadda fuskokin mutanen suka kumbura yayin da aka yanke kunnen guda ɗaya inda ake zargin jami'an tsaro sun azabtar da su ne yayin da suke tuhumar su. Babu dai hukuncin kisa a cikin dokokin Rasha lamarin da yasa ake ta baba kan hukuncin da kotu za ta yanke wa mutanen. Bari dai mu ji ƙarin haske tare da Nasiruddin Muhammad. Bayan harin da aka kai, shugaban kasar Vladimir Putin ya ayyana jiya Lahadi a matsayin ranar makoki ga ilahirin al'ummar kasar. indiya alkawarin ƙoƙarin bin matakan da suka kamata don ganin sun zaƙulu tare da hukunta waɗanda ke da hannu wurin kai harin da ya sanadiyar mutuwar mutane ɗari da talatin da bakwai ciki har da yara uku sannan kuma sama da wasu ɗari da hamsin da suka samu raunuka. Ƙungiyar ISIS dai ta ɗauki alhakin kai wannan hari duk da yake shugaba Putin bai fito fili ya ambaci ƙungiyar da hannu wajen kai harin ba. Ƙasar Ukraine dai ta bayyana cewa ba ta da alaƙa da wannan hari inda Putin ya ce harin wasu ƙasashen duniya suka kitsa shi. Rabon da aka yi irin wannan mummunan hari rasha tun a shekarar 2004 lokacin da wata ƙungiya mai ikirarin Islama ta yi wa wata makaranta ƙawanya inda ta yi garkuwa da mutane sama da dubu ɗaya cikinsu har da yara. To bari mu gargare da yakin Isra'ila da Hamas inda a karan farko Amurka ta amince da bukatar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan umartar da Isra'ila ta tsagaita wuta a Gaza bayan kwashe tsawon wata shida tana shure bukatar. To sai dai da alama Isra'ila bata ji daɗin wannan mataki ba inda ta ce babu wani dalili da zai sa ta tsagaita wuta har sai Hamas ta saki mutanen da take rike da su ba tare da gindaye wasu sharɗa ba. Masu sharhi kan al'amuran siyasa na ganin cewa watakila wannan wani salo ne na yaudara Amurka ta so da shi na nuna wa duniya duniya tana goyon bayan tsagaita wuta a bainan nasi yayin da take dada ingiza Isra'ila a ɓoye. La'akari da tasirin da Amurkan ke da shi kan Isra'ila inda ake ganin ba yadda za a yi ta bata umarni ta bi. To amma masu sharhi kan siyasar duniya irin su Farfesa Usman Muhammad na ganin cewa ba haka kawai Isra'ila ke yin gaban kanta ba. Isra'ila ita tana ganin tana cin gashin kanta ne. Da abubuwan da ke faruwa a gabas ta tsakiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinu ai su ba su da shamaki. Da dama america ne to ta raina amerika kuma amerika ta daure mata gindi har ta raina ta kana ji kamala harris ta ba da wani gargadi mashi netanyahu da irin wannan dumbalan dumbalan da yake ya ki yadda da duk wani abubuwa na tsagaita wuta da ya fito daga wurin su babu shakka wannan munafincin dodo ne dama zai cime shi shi yasa ka ga. kamar ita Isra'ila ta fi karfin Amerika amma wajibi ne ita Amerika ta fito fili ta nuna mata ta fi karfin ta zai kuma yi wahala tun da su Yahudawan suke juya Amerika da tattalin arzikin Amerika saboda haka har da wasu abubuwa dai to kaga wajibi ne a sani cewa shi Netanyahu yana takama ne da karfi Yahudawa duniya wanda suka daure mata gindi To madalla. Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin mu zagaya duniya na wannan mako a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da sauran abokanan aiki. Suna na Rukayya Abba Kabara ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.